Assalamu alaikum barka da warhaka barka da wannan lokaci suna na fawadu Umar kuna sauraron mu on Cable FM me ke faruwa a duniya za mu tafi daga Kano State Nigeria yau masoya na Gavna Abba wato Kabir joseph yan kwankwasiya sun fito in their thousands suna wato baki anya cikin Kano me ya fito da su me suke bukata me yasa kuma suka zabe yau shi da tambayan da ake yi akwai wato wani memba na nnpp babban mutum ne cikin kwankwasiyar movement nan chairman ne kuma na kwankwasiyar reporters wato gali basaf yana nan tare da mu zai join mu live on shi daga kano state nigeria mu yi magana kano ya yi zafi yau ya yi zafi kuma kano ta tashi ta saya in ta yi zafi nigeria ne ta yi zafin nan za mu je mu mishi sallama yanzu na mu quick discussion malam gali muna ce maka salam kuma welcome to cable fm thank you very much abu alaikum salam my brother ya kake ya kuma family malam gali wallahi alhamdulillah kowa lafiya ya naka mun kuma mun gode ma Allah muna nan lafiya malam gali gashi na yau an waye gari yau ranar laruban ga wato november 29 2023 an tashi mm. an gan kun fito yan kwankwasiya kwaiku da kwarkwatanku kun fito cikin kano kuna zanga-zangan mutane sun confuse shin me ya faru ne yau daga kano me yasa aka fito kai dai chairman ne kake yi na concussion reporters kuma kana tare da wato concussion movement da ina son ka jefa muna wani quick bayani sannan tambayoyi su biyu me ya kawo ku yau kuka fito daga kano kuka zo kuna zanga-zangan na malam gali basaf on cable fm Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, da farko ina so ne amfani da wannan dama da godewa kibla fm da suka gani cewa ya kamata na zo na ce wani abu kuma suka damu da abin da yake damuwar al'ummar jihar kano so muna godiya da wannan haka ina wa 'yan uwa masu sauraron kibla fm godiya bisa sauraron wannan tasha da suke yi yawa kamar yadda ka faɗa yau 29 ga watan nuwamba 2023 al'ummar jihar kano 'yan kishin jihar kano ba iya 'yan kwankwasiya ba sun fito kan titi domin su nuna rashin jin daɗin su especially akan abubuwan da ake ta yi musu idan za ku iya tunawa a zaben 2029 kowa ya sani injiniya abba kabir yusuf ya ci zaɓe a matsayin gwamnan jihar kano so amma wani tudu wani gangare saboda waɗansu a sama waɗanda ake zargi a gwamnatin tarayya shugabannin gwamnatin tarayya na najeriya suna da wani misunderstanding A eh, 2019 suna da misunderstanding tsakaninsu da jagoran wannan ɗariƙa ta kwankwasiya suna ganin cewa kamar shine matsalar a arewa suka yi kutun kutun suka kwace the same yanzu 2023 aka zo wajen zaɓe tun kafin zaɓe suke ta shirye-shiryen yadda za su yi su kulle-kulle su hana mu cin zaɓe amma cikin ikon Allah al'ummar jihar Kano sun amince da injiniya Abba Kabir Yusuf sun amince da ɗariƙar kwankwasiya irin aikace-aikacen da ta yi musu saboda haka suka zo suka tsaya suka zaɓi injiniya Abba Kabir Yusuf da ƙuri'u sama da miliyan ɗaya duk da lokacin zaɓe sun yi ƙoƙarin fashe-fashe da dukkanin wata hanya ta magudi da yaga ƙuri'a da sauransu amma cikin ikon Allah Allah ya tabbatar da wannan kafin lokacin nan suka dinga cewa ai ba za a rantsar da injiniya Abba Kabir Yusuf ba suka je suka yi ta kulle-kulle Allah INEC ganin cewa sai an canja wannan sakamakon zaben an ba su a matsayin su suka yi nasara amma cikin ikon Allah INEC ta sanar da cewa Abba Kabir Yusuf ya ci zabe bayan an yi wannan suka zo suka dinga cewa ba za a ba da certificate ba wai Abba bai ci zabe ba again aka ci gaba da tafiya INEC suka ba da zaɓe so bayan wannan kuma daga baya sai suka shirya suka ƙara kullo ta kullalliya sai suka tafi kotu ashe a kotun muna tunanin kotu idan aka tafi za a yi mana adalci yadda muke kallon kotu bangaren shari'a a Najeriya shine wanda yake tsaya tsakani tsakanin judicial tsakanin legislative da executive arms na gwamnati su suke tsaya tsakani domin su tabbatar da adalci kuma su sasanta rikici a tsakanin 'yan ƙasa so amma cikin ikon Allah tribunal ba ta yi amfani da duk abin da ya dace ba sai ta zo ta ɗauko wani abu wanda ke daban ta zo ta ce ta soke ƙuri'u wajen dubu ɗari da sittin da wani abu na injiniya abu kabiru yusuf a haka muka ci gaba da tafiya muka haƙura muka zauna lafiya saboda muna ganin cewa kamar a gaba za a yi mana adalci to cikin hukuncin Allah muka tafi appeal a appeal court suka zo suka yi hukuncin su hukunci sai zama guda biyu na farko akwai wanda aka fada a baki aka ce an kori karan mu an kori abin da muka faɗa saboda ana ganin kamar inji injiniya Abba Kabiru Yusuf kamar yadda suka faɗa wai ba dan jam'iyya bane so finally nan ma again ba mu ce komai ba mutanen jihar Kano suka yi shiru saboda suna suna ta addu'o'i Allah ya kwata musu cikin ikon Allah wajen kwana hudu muna jira a bamu judgment din a rubuce kamar yadda doka ta ta tsara so amma ba a bamu ba sai wajen a cikin kwana na hudun nan sannan aka dauko judgment aka bayar to da ike Allah ba a zalimin bawansa bane cikin ikon Allah da aka ba da judgment din a rubuce sai hukuncin ya nuna cewa injiniya abba kabir yusuf shine yayi yi din wannan shari'a shine ya ci zaɓe tai kafa reference da wancan hukuncin da aka yi tribunal ta ce ta sedin tirin dinsu a site ta ajiye shi a gefe tana ganin injiniya abba kabir yusuf ya ci zaɓe so a sakamakon wannan abun sai abin ya zama ya zama akwai controversy a ciki waɗansu suna cewa wancan ne sakamakon waɗansu suna cewa wancan ne ba sakamakon ba so abin da dai jihar Kano ya fito da mu gaba ɗaya in takaice maka shine sun fito ne saboda su nuna rashin jin daɗin su bisa ƙoƙari bisa kokari bisa kokari da ake yi na ganin cewa an kwace wa al'ummar jihar Kano kujerar gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir su saboda haka mutanen jihar Kano suke ganin cewa ya kamata su fito su nuna duniya cewa ba za su yarda da wannan abu ba kuma haka ne muna ba wa gwamnatin tarayya shawara cewa ya kamata su yi la'akari su manta da magana alaƙa su ko kuma rashin fahimta su da wani ɗan siyasa ko kuma wani jagora su kalli cewa wane ne ya zaɓi injiniya Abba Kabir Yusuf al'ummar jihar Kano su suka zaɓi injiniya Abba Kabir Yusuf su suka fito da rana da menene da ruwa da suka jure suka zaɓe shi saboda suna ganin shi ne wanda ya cancanta ya jagorance su so amma ana ta kulle-kulle ana zargin waɗansu a can fadar gwamnatin tarayya da suna haɗa baki da ɓangaren shari'a da bangaren jami'an tsaro suna zuwa suna yi mana wannan abin da bai dace ba so wannan shi sa muka fito zanga-zangar lumana domin nuna rashin mu da jin daɗin mu ga yadda ake tafikar da shari'a akan wannan zaben gwamnan jihar Kano. Kuna tare da mu Cable FM suna na Fuad Umar chairman na Kankasiya Reporters kuma babban mutum ne cikin Kankasiya movement nan Malam Gali Basaf. Uh, Malam Gali wasu suka ce wai fitowar da kuka yi nan wai kamar intimidation ne kuke son ku intimidate judicial system oh. nan da yake kotu ta ce ta yanke hukunci kuma an je da kesi nan daga appeal shin a me oh. za ku gama wannan mutanen ai ka san ba za ka hana 'yan siyasa ko kuma mutane faɗar ra'ayinsu ba saboda abu ne wanda ya kasance abu kala biyu da mai kaya da kuma wanda yake so ya kwace mai kaya kayansa saboda haka mai kaya zai fito ya faɗi gaskiya akan lamarin abin da ya faɗa su kuma masu san kwace za su faɗi duk ƙarya da suke ganin ya kamata hmm. amma mu masu bin doka ne abin da ya sa da a ce ba mai yadda da judiciary ba ko bangaren shari'a da ai ba mu ba za mu yadda da suka kira mu ba za mu je ba kuma again da aka yi mana hukunci ba mai daidai ba ai da ba za mu ɗaukar ƙara mu tafi ba muna biyayya ga shari'a duk dokoki na shari'a muna bi so amma abin da yake nunawa shine sai ka lura sai ka rasa daga idan matsalar take ga hukunci yadda ya kamata yanzu misali mu ɗauki maganar da suka judgment na appeal cewa abba ba dan jami'a bane akwai hukuncin da aka yanke akan akan shi kansa Peter Obi sun ce wannan pre-election matters ne ba shi da alaka da wai shari'a kotu ba ta da alaka ko kuma ba ta da wani hakurmi da za ta iya cewa wani dan jam'iyya ne ko ba dan jam'iyya bane sannan a kansa shi kansa mai girma Bola Tinubu shugaban kasa shi ma wannan kes din ya faru suka ce wannan pre election matters ne haka akwai wani yan majalisu da yawa ɗaya daga ciki ma a sati ɗaya akai dan majalisun tarayya na kura mu dobi garin malam a jihar Kano shi ma akwai wanda ya kai shi kara a cikin abin da yake cajin din sa da cewa ba dan jam'iyya bane nan kotu ta ce wannan pre election matters ne to saboda haka wannan abubuwan sai ka rasa daga ina abubuwan suke faruwa wannan shine ya janyo mutane suke nunawa amma tun da aka fara wannan abun ai baka ji an ce mun je mun da kiwana ba ko kuma mun tare wani alƙali ko mun yi wani abu waɗanda suka yi kuskuren ma a cikin mu an ka lura gwamnan jihar Kano ya dakatar da su wanda suka yi magana akan shari'a da alƙali da waye da sauransu an dakatar da su so wannan shi zai nuna maka cewa mu masu son zaman lafiya ne kuma muna biyayya ga bangaren shari'a kuma ya ganin cewa bangaren shari'ar zai mana adalci shi yasa muka ɗaukar ƙara to amma yanzu muna ganin kamar abun yana nema ya canza salo kamar ana nema a dinga juyawa da za ka tuntuɓe su kansu bangaren shari'ar idan za su iya gaya ma tsakanin su da Allah za su gaya maka cewa ana influencing din yadda suke aiwatar da shari'a especially akan jihar Kano waɗansu suna da interest ne ga kujerar gwamnan jihar Kano shi yasa kaga adalcin yana musu wahala so wannan shine amsar tambayar da kai former vice president Atiku Abubakar wani report ya circulate kamar ya question wato independence da judicial system Nigeria take da shi bi ma'anan kotunan ya ba da wani impression kamar sitting government na bola ahmed tinubu kamar suna manipulate wannan system nan ne su wato su kwace wasu uh, karfi powers su consolidate powers nan within uh, wato federal system state and federal level uh, da za ku wanga appeals court ga ku je ku appeal wannan kesin nan menene level of confidence da kuke da shi shi wa wato for the judicial system wannan specifically wannan appeals court yauwa ah, Allah sarki shugaban kasa a ah, mataimaki former vice shugaban kasa na Najeriya teku Abubakar abin da ya faɗa mu kan muna wannan zargin saboda aina na gaya mu a farko dalilin da ya sa kaga kenan mun biyayya ga shi kansa hukuncin kotun saboda da muna ganin kamar za su yi mana adalci amma daga fitar sakamakon nan na jihar Kano judgment din na jihar Kano verdict din da aka saki zaka gane cewa akwai alamar tambaya duk wani masanin shari'a a duniya zai gaya maka cewa akwai alamar tambaya a ciki misali an zo an faɗa ba an ce ga judgment a baki amma kuma wanda aka bayar daban shi kuma a rubuce to saboda haka sai ka gane cewa misali bangaren shari'ar da aka dogara da shi ana ganin shine zai yi wa kowa adalci shine zai iya sasanta tsakanin misunderstanding a tsakanin 'yan ƙasa ko kuma gwamnatoci ya kasance yana yin irin wannan kuskuren to wane ne ba zai yi kuskure ba kenan ka rubuta abu da kan baya wai ka dawo ka ce ka yi kuskure kuma kuskuren ma yanda zaka wai ka dawo a gyara kuma gyaran da za a dawo shi kansa gyaran da ake magana a dawo akan kuskure ne saboda ita wannan kotu a ka'ida 18 ga wata ne ya kamata a rushe ta so ba a bada judgment ba sai bayan 18 ga wata to saboda haka kuma an ce ya ƙara dawo a gyara to wane ne bayan abin an riga an rushe kotun wane ne zai yi gyaran so irin waɗannan abubuwan kuma akwai shari'u da yawa wanda ake zargi cewa duk suna yin rashin adalci a kai saboda ana ganin cewa gwamnatin tarayya suna influencing ɗinsu kuma idan za ka iya tunawa tun daga eh, lokacin da apc ta hau mulki duk wani bangare na rayuwa ta ɓata shi bangaren tsaro ina cikin mhm. cikin matsala a Najeriya yadda ake cikin shugabanci ina cikin matsala a Najeriya komai da kake gani gaba ɗaya lalace tattalin arziki ya lalace tsadar rayuwa ta yi yawa waɗannan abubuwan su ne suka sanya cewa 'yan Najeriya suka rasa confidence akan ita kanta judiciary din da ake gani ita ce mai ɗan sauran daraja a cikin harka tunda idan ka lura kowane ɗan Najeriya idan za ka yi interview ka je kai sobe a matsayinka na ɗan jarida ka yi bincike kaso in zaka samu cewa ba su yadda cewa judiciary din Najeriya suna yin aiki yadda ya kamata ba so wannan shine abin da ya janyo Alhaji Atiku Abubakar ya dauki ya faɗi wannan magana cewa yana ganin cewa eh, gwamnatin tarayya ita ke ma ke juya judiciary saboda haka kaga babu independency kenan idan kuma a judiciary babu independency komai yana iya faruwa a ƙasa tunda ƙasa ta zama cewa tana ƙarƙashin rayuwa kenan survival of the fittest mai ƙarfi idan na mara ƙarfi rayuwa ta zama kamar rayuwar dabbobi a dau kenan saboda haka muna kira ga gwamnatin tarayya ya kamata su yi kokari su yi kokari su canza wannan abin wannan abin ba zai wa da najeriya ɗa mai ido ba idan suna ganin yanzu sun samu dama za ta iya gobe ba su bane akai kila wanda suke ɗorawa idan suka zo rashin adalcin da suka yi a yanzu zai iya dawowa ya shafe su idan bai shafe su ba zai shafe 'ya'yansu na ƙasarsu saboda haka wannan ita ce uh, amsar da zan baka game da abin da ake kawo ka da final question da zamu maka domin yau very busy day ne for konkwasiya movement na daga Kano State Nigeria uh, later on mun ya mun mm-hmm. mu have more detailed discussion An aka ba da verdict daga appeals court nan na san dai kamar kuna da niyya in bai fi ban kuma kun je all the way wato shi mu ce this time around the supreme court shi ke final say in supreme court ta ba da judgment din da shi yan kwakwasiya za ku accept wannan verdict nan ko dai ba za ku accept ba ai ka san yanzu abin da muke dubawa shine abin da muke gaya wa ita kanta supreme court shine ta yi adalci ta yi adalci adalci shine maganin komai adalci shine zai canza komai idan aka yi adalci babu wanda zai ce ba a yi adalci ba amma idan aka yi rashin adalci mhm. inda aka yi rashin adalci okay ya samu break cikin networking shi wurin nan a eh, way abin ya kamata ta yi supreme court shine ta yi adalci in ta yi adalci hello salamu alaikum na'am go ahead kace ta yi adalci na'am hello muna jin ka go ahead a eh, chairman na'am e bai ji mu shi yana samu wani matsala bai ji mu ina so yayi magana wai ta yi adalci in dai ta yi adalci bi ma'ana sun accept in ba ta yi adalci ba what shi ne inda maganin shi ya samu wani break muna so na a chairman gadi basaf ka ce supreme court ya kamata ta yi adalci in ta yi adalci yi okay with it to yanzu menene adalci nan da kuka expect ta yi ita supreme court me za ta yi da za ta bari kuyan kwankwasiya ku consider kamar ta yi adalci na'am adalci shine mutane kowa ya riga duk duniya ta yadda cewa mu muka ci zaɓe sannan abu na biyu again a shari'a ita kanta mu muka kawo duk hujojin da ya kamata mu kawo a abubuwan da ake cajin ɗinmu abubuwa guda uku ne abu na farko cewa abba ba ɗan jam'iyya bane abba ba ɗan jam'iyya bane kotu ba ta da hurumi akan wannan duk da mu mun san abba ɗan jam'iyya ne ni kadai ne wanda nake da a gwamnati kotu ta san cewa abba jam'iyya ne tunda jam'iyya ita da kanta ta saki rijista kuma ta faɗa ta fito ta ce abadan jam'iyya ne kuma kowa ya sani a lokacin idan ba ɗan jam'iyya bane ta ya aka yi tsaye takara eh ha hmm. INEC ta karba ta hmm. karbi sunansa kuma idan ba dan jam'iyya bane ta ya aka yi INEC ta declaring din sa matsayin wanda ya ci zaɓe kaga tambaya alamar tambaya akan wannan kenan sannan abu na biyu akwai maganar hurumin soke eh, su kansu ƙuri'u dubu ɗari da sittin da biyar sun ce wai sun soke Kuri'u saboda ba a yi stan ba amma a dokar zaɓe abinda dokar zaɓe ta ce shine idan dai presiding officer wanda yake kamar shine shugaba na akwatu wakilin INEC akwatu ya yadda da ƙuri'a aka irga ta to shikenan ta zama valid su saboda haka suka je suka ɗebo ƙuri'un bogi na apc suka ɗebo ƙuri'un bogi suka zo suka zuba suka ce wai waɗannan ƙuri'un wai dukansu gaba ɗaya wai na npp ne a ko a hankali idan ka kalli wannan abin ka san abin da ba zai yiwu ba ne idan an samu invalid vote kamata ya zama cewa kowace jam'iyya ita ma tana da wannan invalid din ba a ce wai iya na jam'iyya ɗaya ba ne so kaga wannan ma alamar tambaya ce saboda haka muna kallon kotu ya kamata su yi la'akari da wannan hujjojin da abubuwan da suke faruwa domin ya kasance su yi adalci adalci ɗaya shine duk wanda ya ci zaɓe tsakani da Allah a bashi sa rashin adalci matsala ne rashin adalci shi sharar da kake gani dan aike ne duk lokacin da ka yi shi kuma alhaki kukiyo ne dole zai iya dawowa kanka sannan mu duba tarihi lokacin gwamnatin shagari ɗaya daga cikin babban dalilin da ya kawo matsalar ta hanyar janyo military intervention shine sun yi kokarin ina ga ko suna so su kwace kujerar jihar oshun ne ko ta imo ne npl eh, lokacin ba su ci zaɓe a jihar ba suke so su kwace to wannan abin ya zama yana daga cikin abin da yasa military suka zo suka yi tafulin din gwamnatin suka karɓi. sannan again mu kalli situation din da kasar take ciki yanzu yanayin tsaro yayi yawa talauci yayi yawa 'yan ƙasa duka a wuya suke idan ana zuwa ana ci gaba da irin wannan adalcin komai zai iya faruwa sannan abu na uku ka kalli jawon ƙasashe da suke kusa da Najeriya akwai irin su Burkina Faso akwai irin su Niger ana magana ga Sierra Leone ko Guinea Bissau ne ko Congo su ma gwamnati military sun karɓi gwamnati to idan aka ci gaba da irin waɗannan rashin adalcin komai zai iya faruwa a Najeriya amma mu masu biyayya ga shari'a ne shi sa kaga har yanzu mun fito din tun kafin ai hukuncin muna gaya wa bangaren shari'a ya kamata su yi hukunci su yi hukunci hukunci na adalci su rabu da duk wani wanda zai zo dinga influencing su yanzu daga wannan lokacin zuwa yanzu darajar bangaren shari'a a Najeriya a duk duniya ya zube ba su da wani kima ba a ganin su da kima saboda ana ganin abin da suke yi kawai ba adalci suke ba suna yin abin da suka ga dama ne ko kuma suna yin abin da gwamnatin tarayya ta gaya musu so a takaice wannan shine abin da zan iya cewa dangane da wannan godiya muke maka wato chairman na conciliar reporters wato gali a basaf da ka zo ka wani mu cable fm muka have wannan quick discussion zuwa gaba mun samu time mu zo mu yi more detail tattaunawa da kai muna maka godiya kwarai muna hope kai da family ku stay blessed kuma muna wishing ku the best of luck cikin wannan appeal process thank you very much i'm very grateful and my regards to all the audience of uh, Kibla FM Ghana. Thank you very much. Thank you. Mun gode maka bawon Allah da ya zo join mu. wato shi bai wasa da shanin kwakwasi ya fau ido shi ya ja yake maganan nan ya ce abinda suke expect shi ne adalci in yi musu adalci shi ke kenan wayin supreme court ba ta yi adalci ba shi ke bude anya yake ba sojoji dama suke juya mulki kasashe kuma wannan maganan na akwai gaskiya su da yawan aka juya mulki shi ka ga mutane ana pinpoint a ce kaman system bai aiki to wai kada a bada wannan excuse na a kotu ta kasance tana adalci tana ba mai gaske gasken shi wai haka haka nan najeriya ta yi karfi ta ci gaba kuma ta prosper shi wannan bawan allah magana da yi na inline website mu na kibla fm shine www.kiblafm.com ku logon ka wannan site ku access resources mu ba da jima ba mun da mu zo mu ci gaba sannan kuma in aka buga 8:30 pm darin yau muna cikin wannan tafakin ga open discussion right here on Kibla FM. Until then, Najamuku Salam.